turidna Allah wa rasulahu in Allah da manzansa kuke so da ranar lahira fa inna Allah a'adda lil muslimati min kunna Allah ya tanadarwa waɗanda ke kyautatawa a cikin ku lada mai girma Allah yana da girma kuma yake abu girma lallai abin na جاء النبي من يأتي من كنا بفاحشة يضاعف لها العذاب ta zo da wani laifi bayyananne za a riɓanya musu azaba dan ne dan daraja wannan sai manzo Allah ya kira nana Aisha ya kira nana Aisha ce ke nana Aisha zan ba ki zabi zan ba ki zabi kayan abu biyu kada ki gaggawa ki je ki tunane ki shawar kiyaye ga ayan da Allah ya saukar ku ko ki zabi duniya ki zo ga gwalagwalai ga abinci ga kajin gidan gona ga menene da menene ba abin da kike kuma mace ke so kenan ba ba ruwan ki wannan da aka kawo sata aka yi yaudara ce haramun ne duk abin da kike so miji ke zai kawo ba ki san cewa albashin shi din nan bai kai ya kawo wannan ba amma tun da suke so ya kawo ya kawo ba abin da ya nufi zafin ido wuce kuma za Allah ce ayyu lahmin nabata kwanna ba fannahu ba. sai ta na aiki a kan wannan zan ji kuma na ga wasu iyaye na ai na san iyaye na ba za su san zari na da kai a da ya kira wacce ya kira wacce ya kira wacce yadda aka ce musu su zabi ko Allah da manzansa da ranar lahira ko duniya sai suka zabi ne Iska zaɓi Allah da manzansa da lahira wani sakayya Allah ya yi A a'a kafin aljanna a duniya ba Allah ya ce la yahillu laka nisa'u min ba'dina wa la an tabaddala ce to daga yau waɗannan sun isa kuma ma'ana kada ka tsara a kan su tara ne wannan lokaci na kuma kada ka cire wani ka kawo wata wa'annan shi kenan an yi ma'ana tun daga duniya sakayya da Allah ya mutu. eh wancan kishi ya kare Allah ya sa ya kare Allah ya sa ya kare ai za ka zo ka ga manzon Allah yana gidan ko na na Aisha ce ko sai wata matan ɗaya cikin matan ta shirya abinci ne kyau ta aiko a kawo manzon Allah ta zama a alaihi wasallam da wannan da ake girkin ta gani sai ta kwabe abin Kan da ta fara Thank you. sai tangara ta fadi ta fashi tangara ta fadi fashi sai manzo Allah ce a ah, ba ne amu bi ta'amir wa qasqatun bi qasqa abinci da abinci kuma tangara da tangara kin fasa mata tangara ta sai kake dauki wannan fasashin a kawo sabo an tare da cewa haka sa ya fi yadda kai sai kai hakuri hada ba shi matan manzon Allah suka yi wannan tace ai yake yana zuwa wurin ummu salama ya sha zuma sai su ce a yi su annan manzo Allah ya ce ya nake yin wani karni karni magani ta ma'ana sai ya gani zuwa can zuma wurin na dan ne da ya shigo na na Afirka ya nake yin wani karni karni kamar kashi magani ya ce a abu zuma ne na sha wurin na na ayi wurin na na da yake gaurin wancan ma'ana suka kunna masa da yake gaurin wurin ra'ayi aiki ya nake jin wani karni karni haka ne ba mala ka ga maka aiki manzo Allah bai san sun hada shi bane kulla shi ne sai to daga yanzu ba zai je ya zama wurin nana Thank na Aisha ta ce da manzo Allah ya sauko sai ya fara da ita fa bada abi awwalan imra'atin fa qala sai sai inni zakirun laki amran wala alayki alla ta'jali hatta tastamiri abawayki yace zan fada miki wani abu kada ki gaggawa ki je ki nemi shawarar iyayenki قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك لكي أي za su وإيائنا بزاسو بزاسو da ربنا ba أي ثم قال sai إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك zuwa kaurihi ajiran azima ko ko ku asi hala asani wa abawayya yake yanzu akan zaɓin Allah da manzansa da ranar lahira da duniya ko duniya ko Allah da manzansa sai na je na shawar su ma a ina zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira fa inni uridu Allah wa rasulahu wa daral akhirata na na tabbas ina son Allah da manzansa da ranar lafira da Allah duk wani akan wannan magana wanda ya la'anci na Aisha ne matsayin ثم خير نساءه فأنا سيما الله bayan ya gama da rana Aisha sai ya fada da wannan ya fada ma wace dukkan su da ya zaɓe ba su zabi kowace ta ce ta zabi Allah da manzansa da ranar lafira duniya kwana nawa za a yi menene kaza kaza abinda aka samu ya wadatar fa kullu mithla ma qalat aisha duk sai suka faɗi irin abinda nana aisha ta faɗa aka ce abin da ya kawo sababin wannan manzon Allah ya yaji ya hau sama ɗin qila li'annahunna ijtama'na yawman aka ce saboda wata rana su duka guda tara suka taru فقلنا تريد ما يريد نريد Nisa min al-kulli hatta حتى mu ma muna bukata abin da mata suke bukata na gana-gwanai na kifa sai rintoji sai kofi mace duk tana son jin daɗin duniya Allah in kaga ta yi shuru to ka zama mata kalmomi masu kyau ya maye mata wannan abin da rasu ba haka mutara sai ta yi ma da matan manzon Allah da aka ce su hakura da gwalagwalai da atamfofi da laifi da kafin gidan gona da wayan abubuwa duka shi ganin sai aka tsawata musu aka yi musu aka dama fuska aka tsawata zan su suka banza da wasu da me aka musanya musu aka musanya musu gidan aljanna aka musanya musu san Allah da manzon sa haka kai ma in Allah ya yalwata maka ka yalwata wa matarka in Allah bai yalwata maka ba qaulul ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin azal azal wallahu in Allah bai yalwata maka ba ka ba ta hakuri kana ba ta shawarwari kana ba ta kana mata wa'azuka kana kawo cikin matan manzon Allah da matan manyan sahabbai da manyan manyan mutane wayanda suke sun kauce ma duniya rashin samun duniya ba gazawa bane Allah yana nufin su da alkhairi ne sai ka sani zuciya amma babu abincin kirki ba sufan kirki ba wurin kwanan kirki sannan kuma kullum ka shigo a huskar rai a bace da tsawa da zan kirki da menene da menene ina za ina ta kwana ina ta tashi ya za ta da kanta ina za ta kanta dan adam dan adam ne komai yana da iyaka duk hakurinta daurewa take ba na mace Allah madaukakin sarki ce awa man yunasha fil hilyati wa huwa fil qisami ghayru mubin mace ba ta rayuwa sai da rataye rataye makale makale shafe shafe menene da menene haka rayuwar mace take in akwai ayi in babu tana cikin bacin rai har abada sai dai in ka kawo mata zantuttuka waɗanda za su share mata wannan bakin ciki da rinka kwantar mata da hankali kana ba ta labaran matan manzon Allah da matan sahabbai da matan tabi'ai da manya-manyan matan da suka ya kai su samu duniya amma suka ce a'a Allah suke so Sa'an nan ka sa mata ka tusa mata aqida ingantacciyar aqida imanin ke ya kyau ka rinka bautata wa Allah sai ka san cewa duk abin da baka samu ba duniyar nan ba abu ne wanda yake lallai ba abin da zaka ji ka taras ya fi abin da ka rasa to za a samu zaman lafiya a kanka amma babu jin daɗi kuma babu magana mai daɗi zai yi ka kuntata mata wallahi ka kuntata mata matan manzon Allah da suke sun fi kowa tsarki da aka ce su hakura sarsa ne duniya sai aka ce akwai Allah da sa da bayan lahira amma ita tana gida ba ba ta iya sallah ba ba nuna mata bin Allah ba ba kyakkyawan akida ba wani abin kirki kuma ba jin dadin duniya ba duniya ba lafiya akwai takura ko shedan ba zai zo ya ta kullawa yana cikawa yana ta da sai suka taru su tara suka ce ai mu ma muna bukatan abin da mata ke bukata min alhuli daga kayan ado walawalai atamfofi turame ma'ana takalma masu kyale-kyale dan kwari masu tsada mata mata tana so mutanen da ke duk mace da ta rayu shekara arba'in ko hamsin ta in kai lissafi za ka samu wa'yansu shekaru a cikin rayuwarta ba abin da take tsaye gaban madubi tana kwalliya duk mace ta tashi da safe za ta tsaya gaban madubi minti goma sha biyar kalla kai da yamma minti goma sha biyar kullum minti talatin wata ɗaya minti nawa kenan awa nawa kenan shekara ɗaya awa nawa kenan da kalle ba kalle kalle ba ya san Allah ya hore maka su kawo mata ta yi a cikin gida ta ji daɗi hankalinta zai kwanta mun gane ko hatta qala ba'dhunna sai da wa'ansu suka ce law kunna inda ghairi nabi sallallahu alaihi wa sallama idan lakana lana sha'an wa siyabu wa hulul wannan maganganu duk ba lallai bane a kawo amma dan ka san yadda rayuwar ta take nan mace ita ce mace kamar yadda kai ma nan ne kuke ai da wani wuri muke da ya mun samu muna da kaza muna da kaza ga sunan kowa ya sani ko kowa na da wannan matsala gidansa ko eh gani kana masa karya kaza kaza kaza karya ba ya gyara komai abin karyar da ke da amfani shi ne inda manzon Allah ya bada izini karya haramun ce a shar'a amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karyar yadda za ka yi ma ka hankalin ka ya kwanta Allah ba zai kama ka ka shigo gida a kuji ai da nake wucewa sai na ga kaza saura ka dalla sai wani kawo miki sai suka kiya sai ta ji daɗi daga nan ko ta ji ai sai da mai ciki ta kalbi ne na gani bara insha Allah sai na sami ta ba ai wani mahauki na gashi da nama ne kyau na yace a ah, wani alhajin dirmi zai na ce Wannan duk aka sai kai masa wannan sariyar Allah ba zai ta maka ma'ana hankali da zai kwanta dan duk kowa ne da kai wallahi tallahi ko ka fi ko ka fi ta lantarki ba shi filan wallahi tallahi sai ka sauka in dai mace za ka rayu da mun gane ko وثياب وهلي وقيل لأن الله تعالى سار خلقه فخيرهن أن لا يتزوجن وسيعك الشيء su duka da suka zauna fa talabat ummu salamata mu'alliman umma salama ta ce idan ka mata malami wanda zai karanta zai kai mata kaza kaza wa maimunatu hullatan yamaniya maimuna bint al-harith al-aliya tace a kawo mata walagwalai abin ado wanda yake kasan yaman a lokacin aka ce ma kasan yaman kamar yanzu ne a ce ma japan ko america ko ingila kasan yaman su masu fadara sana'a su ta fi kyau wa zainab sauban muhaqqatan na na zainab wata ce a kawo mata zai a kawo mata tafi mai zane mai kyau mai laifi kenan ko a tamfan holand. wa huwa al-burd al-yamani ai ka gani ko wa ummu habiba sauban tasawliya ummu habiba tace ita sufar da take so madai ingila wannan tace japan wannan tace holand wannan tace kaza ai kaga an kawo manzo Allah abin da yawa ko wa habsa sauban min siyadi misra na da haka cikin ita tufar da kake so wanda aka kera shi daga masar wanda sakan kasar masar kake so waje wajuhai kusan wa sauda khatifatul khaybariya na da sauda take ita khatifa ce shi da take so zita ma'ana a kawo mata khatifa da kasar khaybar duk sa'an da kaji an ce ina son abu kaza na kasa kaza wannan yankin na kasa sun fi kwarewa cikin sakan wannan abu an na suka ce manzo Allah sai dai a kawo mana shinkafin Amerika kenan ko daga buhu sai tukunya ko daga kaza wannan sajin gidan gona misali ake manzo Allah ya tsaya kurum ya zauna abin sun yawa ce ni ba ni da duniya ba duniya nake bukata ba duniya gare ni wadda take son duniya kuma ina son duniya ta zo za a ba su su zai inda su za su ji dadin duniya amma ta rasa Allah da manzonsa da ranar lafiya yanzu matan da take tana son abu fada za ka yi ko hakuri za a yi matan malam manzo Allah ke nan barka ta wannan ta ce a tafin holan wannan tace english work wannan ta ce japan wannan ta tace eh, lesi wannan boyet wannan duk kaga ba wani dukkan su ba sai abu ɗaya suke su ko kiran ko ko a tamfan na ƴar Najeriya ba ko ƴar kwani ya ba su da gaisa ba sai a kawo musu ƴar Najeriya ba kowa abin da suke so wannan na Masar wannan na Yaman wannan na Khaibar wannan ma'ana duk sai an oda <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗi ma wata mata ki koya mana na Hafsa ta waida kamar yadda yake koya mata rubutu na na hafsa kuma manzo Allah ya aure ta bazawara kuma ta girma a wannan lokacin amma duk shi manzo Allah ce ai wannan matar ta koya mata rubutu wata mata ce cikin sahabbai tana da hankali tana da ilimi manzo sai na Umar yana san gabatar da ita cikin wa'ansu matsaloli har ta kanda take abin da ya dace ita ce wace manzo Allah ce ta koya mana na hafsa ta waida to shi ne hadisi kuma sahihi cikin sunan Abi Dawud to wani abubuwa ne abubuwan da suka nema iya manzo Allah zai matar ta ɗaya ce manzo Allah guda tara wannan ta faɗi ai kun ji kowa inda ta faɗa ba da daban yake da wani wacce tana son kaza wacce tana son kaza wacce tana son kaza wacce tana son kaza wannan tufa kenan kafin kuma a zo ran abinci aye mun gaji da su mun gaji da su mun fita sai a kawo kaza sai a kawo kaza sai mun gaji da da maji sai a kawo kajin gidan gona ko da sa kaza ka sai to ne sai Allah madaukakin sarki ya manzon Allah ya yaki ya faɗa musu akwai yayi manzon Allah da ban ba ya yi manzon Allah da daban saboda yake mala ya ce kaza wala ya ce wani ya ce kaza wala ya ce kaza sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya kowace sai tunani a sabban hulun a shamfar ingila laifi boye gwalagwalai in rasa manzon Allah in rasa Allah da manzon da ranar lahira to me riban mai kenan nafi a na zabi Allah da manzon sa da ranar lahira na zabi Allah da manzon sa da ranar lahira na zabi Allah da manzon sa ba ba ba sai ma na je na shawo iyaye na ba to dukkan su haka sai yo haka sai ma yin shekara ta kai ba ka da kuɗin da zaka so a tamfa matar ka take lalle sai ka ba ta hakuri ba faɗa za ka yi ba abin da kake tana so din nan ko da gaskiya ko babu gaskiya dai zuciyarsa na rataye da wannan abin baka isa ka fitar da shi ba sai dai ka kawo mata ko ka ba ta hakuri in ba haka ba duk karfin da zaka nuna mata gobe da wannan abin za ka kwana mun gane ku sa'an nan ke kuma ko wace ce ko isanki kada ki nemi a wurin mijinki da karfi mace ba alama ce ta alkhairi ta sanin cewa ita mace mace ta ce ai baraya zai tare da ni ai na je na same shi sai ki ne wannan din ba za ki burge shi ba ki kai wannan minti daya sai ki fitar shi sai ki wata ɗaya kina fama yadda zaki dawo tare da cewa malamai wanda suka kware cikin rayuwa suka karanta rayuwar dan adam tun daga jahiliya har zuwa lokaci suka ce ai mace na da makamin da take karya zuciyar namiji ba sai faɗa ba makami waɗanda suke tare da ita Allah ya hore mata sun fi manyan makamai shiga menene suka ce hawa yake kwallon ta guda don ko umar ilkais wanda yake su ne waɗanda zuciyarsu ta zan ba imani sai da sai da ce wa ma zarafat aynaki illa li sadribi bisahmaiti fi tare kalbin muqattal ke ba komai yasa kike fitar da wannan kwalla ko hawaye guda biyu ba dan dai ki tasiri a cikin zuciya to duk mace kuma wace take ta san yadda rayuwa take duk sa da ita ce ai an gaji da yar kwari sai a kawo holan sai a kawo kaza sai a kawo kaza in yace babu hali kada ki fushi kada ki ta zafi ki ce ai sai an kawo ba ku zaki ta tarka yaki to kika je kuma ya zaki ki dawo yana shigowa gida kin dauko buta da ruwa ya ga kwalla na ta lafiya kike babu komai ya ka girka masa abinci ya kwalla lafiya kike babu komai ki je ki sallame shi a dawo lafiya ga kwalla lafiya ke ba mu komai wallahi in yana da sauran imani in yana da sauran imani ai zai je kashin kwari alhaji wani a bayar bashi da Allah a biya amma amma har kaga matarka ko 'yarka ko mahaifiyarka tana zubar da hawaye akan abin da ba sabon Allah bane kaga zuciyarka bata kare ba ka tabbatar da imanin ka baya yayi rauni komin da komin zafin zuciyarka ko kai ne wutan har matarka ko yarka mace ko mahaifiyarka ta ga abin da za a yi matka abin da ba sai karfi yayi ba zamani ne dai zo aka ce sai a yi hakuri da suka ce ga abin da har suka fitar da kwalla hawaye baka ji zuciyarka ta karaya to ka ji tsoro ka tabbatar da cewa imanin ka yayi rauni batirin yi kowai ko ya yi sanyi har matukan kana da imani za ka ji zuciyarka ba daɗi ko ya za a yi wannan hali da kake ko a je a nemo wurin in kana da waɗanda kuke da aminci gaba ɗaya za ka ga santantun kawai ne ko kasu ne ne wanda suka dace daga da Allah a bani wannan abin daga baya a zo a biya a hankali sai ka kai ma Allah ya hore maka ka kawo mata kana kawo mata sai ka hankali ka kawo amma ki ce ai da karfi ne zaki tattara kayan ki bara ya zo ya tarar da ni ai na same ki ki je ki tsaya kamar namiji a aka to ne ki yi aka ce ke mace ki kai ki shine ki zamo ƴa mace in aka ce miki ke mace ce ki kai ki shine ki zama ƴa mace amma ki fita cikin matantakan ki kina son ki shiga wani hurumi da ba naki ba wallahi tallahi ba daraja ba wannan tsari ne na basiri shi kuma bature an san rayuwarsa ya alamuna zahira min al-hayati wa man al-akhirati hum ghafilun rayuwar duniya suka sani yasa komai tsare tsare ne za su kera abubuwa masu kyau amma ɗancin ɗan adam bature bai san darajar ɗan adam Tunda mace a kasan turai a ayyana ko ina dan ta yi dalisa da kuka sai ta doke ta jefa a kan taga ko ta saka ya mutu ta huta eh, ko ina haka ce babu ruwan ba su da mutunci ba san mutunci ba to kuma aka sai aka yi rashin sa'a suka zo suka tsara mutane karatu suka wanda suke kowa ya samu kanta shi ne sai suka bari ke baki zama namiji ba kuma ke baki ke ba kakkar mace ba kakkiyar mace ba ki zauna gida kuma baki zama wani namiji ba kuma ga kinan kin zama ke ma kin zama mai dan Allah in ba yaudara ba maza duk da suka fito suna kan hanya aka dukkan su aka samu musu aiki aka ba sa'annan aka ce ku kuma ku fito in kuka fito ku ba ku iya zama gida sa'annan kuma aka zo aka dan an samu mutum ɗin hudu an samu masa minista ko minista ko aiki an ba su sauran dubannin su ke kasara riba aka fito kasara maza da ke kan titi suna ta kai kawo an samu musu aiki duka koran su ma ake yi sa'annan kuma lokacin aka ce wai ku ku fito in kuka fito ku kuka zo ku ba su gida sa'annan ku ba samu muku aiki ba yaki nan me kenan zai faru sharrin bature kenan ko mm. nasara farin cikin shi baki nasara akwai wahala ga masu biyar nasara shine ma da yake ai matan annabi da suka zabi Allah da manzansa sai Allah ya ba su ke ce la yahillu lakan nisa'u min ba'di wala an tabaddala bihin min azwaji kenan walau a'jabaka hukmuhunna ya manzan Allah ku kike nan daga wa'annan karaka ta ba wa san aure sannan ko wa'annan ba za ka ce komai kyan mace ga gani ba za ka ce wa'annan shi ka kawo hmm. to wannan matsaloli da ke cikin wannan hadisi suna da yawa da za mu karanta su sai su dauke mana lokacin din baki daya da wannan hadisi da Imam Bukhari ya kawo matsaloli ne ke ciki masu ɗindin yawa ga kuma da ya kawo su ɗaya bayan da kuma masu kayatarwa to amma abin da za mu iya ɗauka ciki kaɗan kaɗan ciki sai na umar sai mana na hafsa ya yi ne kada ki matsa manzo Allah abin da ke bukata ki zo gida za a bayar mun gane to sai sa lokacin da kuka hau ke tattaunawa suna cewa mace in ta riga ta yi aure ba haƙƙi bane akan ubanta yake da ita in suka rabu da mijin kuma aka ce suka ce ba za tun malatar fi'i ko tun malata udu ba za ta sake dawowa wurin uban ba ina za ta sai ta je ta yi aiki a lokacin da take budurwa ba ta koyi sana'a ba aka aurar da ita tana gidan aure mara yanzu ne da aka sake ta kuma gidan aure dai aikin ne take yi to yau ne da aka sake ta za ta je ta koyi sana'a da za ta yi gobe ta ce Makosin ka aka ce kare kwanan yunwa kana nan balle ka da ka haifa sa zan tutuba da ake yi ai malaman cikin suna kallon matsalolin ne ta wata huska ta inda in ya zama lallai ga yadda za a yi sai sabon mutane mafita amma ba ka ka ce ga abin da suka faɗa ga abin da suka faɗa ga abin da amma a hankalce kowa ya sarkewa ko makosin ka aka shekara karka barke kwanan yunwa ko balle ka da ka haifa lallai ne ta tuba ta kai mata abin da ya kamata tana gidanka har tana nana ta tana gidan manzon Allah kuma kowa ya san cewa yarka tana gidan manzon Allah ya fi mata daraja da tana gidanka ma ba haka bane to amma me yasa sai na Umar yake in duk kada ki tambaye ki zo gida ki zo ki mutu ki zo ki tambaye ba gidan sayyidina Umar ya fi gidan sayyidina manzon Allah ne sayyidina Umar ya fi manzon Allah ta sayawa mata ne ya fi kaza kaza kaza ne a'a dan nana hafsa kuma nana ka ta girma lokacin amma duk da shi na na Fatima da na Ali na na Fatima matsala ta kai matsala tana neman abin da za a a za a taimaka mata na Ali ba shi da hali shikenan sai ya ilimi sai ce ki je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru shine na na Fatima manzon Allah ya raba mana na Fatima da na Ali aiki na na Fatima ke ce aikin gida nika daka abinci wanke wanke wanki menene da menene sai kuma na Ali duk abin da ya danganci waje kaje ka nemo cefane kaje ka nemo abinci ko min zafi ko min sanyi ko menene wata rana na kuma sai aiki yayi mata yawa daga nika daga daka daga mai har hannunsa suka suka fara suka samu galabai ta da kanta sai na Ali sau sauka ya mata yake ki je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki je wurin mahaifinki mana an samu bayi an samu mutane yara ko a taimaka miki da blender kenan ko injin markare kenan a taimaka miki da wanda zai zai taimaka miki aiki gida shine ta je wata riwaya aka ce masarar da manzo Allah ba ta tsarta na Aisha ta bar sallahu wata riwaya aka ce da bata samu manzo Allah ba ta saki da ta saki da ta zo suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sallama lafiya mai ke kafe da ke sai ta ji nauyi ta ce ba abin da ke kafe da ni gaisuwa ce gaisuwa ce mace in eh, ita mace ce ba ta san da rayuwa duk sa da mace ce za ta yi da karji ta zubar da mace to kai kuma kada ka ɗauki damar wannan rauni da take mace Allah ya sa karfinta da kawai cikin rauni to kai kuma kan rashin imani da ke ka sai zuciya ya sa ka ɗauki wannan dama ka gallaza mata ko ka kuntata mata sai ta ce manzo Allah babu komai manzo Allah ba ƴarsa ta zo gaishe shi ba yake lafiya me ke tafe da ke ce babu komai ba na zo suwa ne sai ta koma gida sai na dai ya ne faru ke na ce na ta fada yace gobe ki koma ki karfin hali da ta sake komawa lafiya mai ke tafe da ke ta ce ya ya sallah sallah ko ko ta ce ya abbanta ko ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikin gida ne yayyawa nake so a bani yaro wanda zai je taimaka min kada zan kan albaji ya kamata da shi zai je so so kaza ya je yana wanke wanke yana wanki ba ita kuma ta ta yi mai ta huta tare da cewa manzon Allah Allah yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anati harisun alaikum bil mu'minina rauf manzon Allah ya fi ka ya fi ubanka jin kyau ya fi ka ya fi ubanka jin kyau sayinka da ta faɗa manzon Allah haka nan kuma sai da ta faɗi dalili ba aiki ne yayi yawa gida ya fi karfin ta kaza kaza tana son a bata abin da zai taimaka mata manzon Allah bai ce ki je hakkin ki na wurin mijinki ne ba kai na yake ba don matan aure ke ku sai manzo Allah ce to na ji abin da yake so ya je ki zauna gida ina tafi ba dai injin markade ba ko almajiri ne wanke wanke ba abubuwan da za su wanke miki ba to shi kenan sai manzo Allah suna jira manzo Allah ya ce yana zuwa ta je gida ta faɗa wa mijinta manzo Allah ya ce yana zuwa shi kenan in ko ne kowanne miki biyar an kallo agogo kowanne miki biyar sai an duba agogo har dare yayi manzo Allah bai zo ba da an ɗan ji motsi ko manzo Allah ne manzo Allah bai zo ba har suka ga sai yanzu dai lokaci ya kai a shiga barci har suka shiga barci sai ga manzo Allah ya yana sallama sai suka tashi suka ce suna kan shirfiɗa sai suka tashi manzo Allah ya shigo ya zauna aka yi gaisuwa aka yi menene da menene ashe ba manta manzo Allah ya ba sane yake naji abin da kika zo kika faɗa abin da yake so shine injin markadai kenan ko ko almajiri wanda zai ce wanke wanke na kaza zaka zafa ko ba za ki so na nuna miki abin da gwada miki na nuna miki na baki abin da yake wannan ba a lokacin duk fadin Madina wanda manzo Allah ya ce ka gidan manzo gidan na na Fatima ka zo ga matan na ga mata ba suna cewa Allah ya samu da gidan na na Fatima balle a lokacin duk wacce duk wanda duk wacce ko duk wanda manzo Allah ya ce sai ne sai maka ga ka ma makama na Fatima ai ya samu neman albarka wani ne ba zai ji ba kuma manzo Allah na da tausayin ya tausaya ma yarsa dan manzo Allah cikin yarsa ya fi tunna na Fatima ya fi girmama ta ba haka bane amma duk da kike ce zan nuna miki ga bara na nuna miki abin da ya fi miki wa'annan injin markade masu wanki masu menene da menene duk mace tana nan me mata cefane daban me mata girki daban me wanki mata kaza daban ba abin da take sai da ta ci abinci ta kwanta shikenan ta san garki to me kika yi ki samu lafiya me kika yi na da zaki samu albarkan gidan aure al'amarin yana da matukan haɗari kada wadata ta ruɗe ka ko yaya ne ko wadatar ka ke 'yar ko da ba shi iya yin komai ɗauki sa ko sa ke wanke masa ko sa ke goge dan ki samu albarkan ubanki wannan sangar sangarsa ta yi yawa sangar cewa ya yi yawa uban ya haife a dauke ki mota a kai kwalaji ko makaranta a je a dawo da ke ki zo dan akwai wadata gidan sai a yi ta rayuwar turawa sai ki ta gidan babu albarka sai ki je rayuwa ta dabur sai miki sai miki wahala saboda kowa ne ne ubanki duk inda ubanki ko ubanka ya kai da sonka ba zai iya saka maka albarka ba in ba haka babu wanda zai ga danka ko ƴarsa ta lalace albarakatu min tabarakal ladhi bi yadihi almulk albarakatu bi yadillahi albarka tana hannun Allah sai ya saka ma wanda ya kuma akwai ka'idoji da aka shimfiɗa na ta ko ya su samu albarka ko mace ko miji yasa ko komin wadatar ka yarka a dauke ta sai makaranta a dawo da ita a yi mata abinci sai dai ta ga abinci ta ci sai dai ta tufa yake nan ta san garke ba za ta samu albarkar banta ba ko menene ke yar kake yadda ko da singlet ne ko da hula ce ko takalmi ubanki sai ma je ki wanke je ki goge ki wani hidima da zai Allah zai saki miki albarka haka kai ma dan ka zama dan gata nan. sai mota sai abin da gada a'a je ka kai ka ko ko ka ko mahaifinka wani aiki a cikin abin da ba zai gagara wannan rayuwa tana da ba a ce ka tira samun matarka ko ƴaƴanka ka tsora musu nauyi ba fa a'a ka taimaka musu a samu mai taimakawa amma ke matar kada ki yaudaru kada ki yarda ki rutu da cewa akwai wadata ba ki yin komai kina zaune shi ke nan wanda albarka kika samu gidan aure haka ke kuma ɗaya kada shiga akwai wadata a sai ki san garke me kika yi ma iyayenki da zaki samu shine wa an talidan a masu rabbata yana cikin alamomin tashin kiyama ko da safa ki ta ubangiji ne ki Ya ce a'a kuma zan ce ba abban na sakin ne singile ki hula duk ba za su gagare ki ba abin da ya karfin ki kada ki abin da bai karfin ko kin ji ake ki gyara saboda ki kaddamar da wani aiki da Allah zai sa miki albarka ta hanyar ta hanyar ubangiji haka kuma mahaifiyarki haka kai kuma ɗa haka ke kuma mace mijin na da wadata ne rayuwar turawa kuke yi ne kada ki yadda ko shara ki kuna da wadata akwai mai miki kefane akwai mai girki akwai mai miki guga saboda sandar cewa harshen kiɗan ki a ɗaki a ban ɗaki sai an kawo ƙato ya shiga ya wanke ya share miki ya ne da mini mai amfani har ɗakin ki fiɗan ku da mijinki sai wani ya zo ya ɗebe ya wanke mai amfani ya je wanke masa rigunansa wandunansa motarsa shimfiɗa shi da ya kwanta ɗauki shi shiga ban ɗaki shi wanke duk ba zai shiga minti bai baya gama tun da akwai wadata sun ji da mai kyau mai kyau sai ba za ta ɗau shi da yawa ba da an wani kuma ba ba sai ta ji ma balle da datti kina sakawa cikin omo minti biyar kin gama shi kenan ba zai rage miki komai ba sai ki samu albarka amma kina zaune a kawo miki abinci mai girki daban mai guga daban mai wanki daban kuma kina kallo a ce wani katon shiga ɗakin ki da yake bacci ya ɗaure ɗauki a shirgi da bacci zai wanki ban ɗakin ki da yake shiga to menene wani asiri kuma ya zama ina asiri kuma to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ga cewa ina na fasu su ai lafiya ya kamata su saba dan ta rasa duniya manzo Allah ma shi bai damu da duniya ba ba yanzu muka sai ka ga ɗakin manzo Allah ba akwai darduma akwai shimfiɗa akwai kujeru masu tsada akwai bolo akwai aiki akwai menene da sai na Umar ya manzo Allah ka roki Allah ya yalwata sai manzo Allah ya zabura awa fi shakkin anta ya Umar shakka kake cewa Allah ya tanadar mu da mai lahira ko cewa kake wa'anda Allah ya ba su duniya shine shi kenan su ne Allah ya fito to sai manzo Allah ya ce mana na Fatima zan nuna miki abin da yake wa'annan al'amura na jin daɗi duk ga abin da yake me ya fi su manzo Allah bai ce ga wanda zai taimaka miki ba ma'ana aikin ke zaki Allahu Akbar aikin ke zaki amma ga abin da zai taimaka miki duk sa'an da zaki kwanta ki ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi 33 هو ko لله 33 wallahu اكبر wallahu اكبر 34 wannan ya sha bamban da na tasbihi bayan sallah tasbihi bayan sallah duk 33 ne ka cika da kalma ko amma wannan na farko 33 na biyu 33 na uku 34 ba shi ka dare ba kenan manzo Allah ce ya fi miki duk abin da yake nema duk manyan malamai kuma suka ce kowa ya gwada ya jarraba wannan zai yi promotion kake so samun ɗaukaka kake so samun yalwata menene da menene duk sa'an da ka kwanta ka nuna wa matanka yarka mahaifiyarka ko wane ne duk sa'an da za a kwanta kuma ka gwada ka gani sai rai sai dan yaron jaye ka da kyar za ka yi kana kwance sai ma karka sai ka kusa bacci bacci kuma zai dawo sai ka da kana sai zai ka kusa kina in dai za ka jarrabi wannan da dintu wannan sai na ali ce tun da na ji wannan addu'a wannan na kare daga manzon Allah ban daina yi ba aka ce har lailatul ya ce har lailatul sufi ne da yake wannan addu'a kuma kowa ya san da lailatul sufi ne kuma san na yaki a yi ko ce mana na Fatima abin da ya san miki shine shi tasbihi da takbiri da menene in za ki kwanta kullum shine zai sa Allah ya yi miki wannan abu amma wannan jin daɗi da kuke kike gani jiki ne zai huta amma zuciya ba ta huta sa ka lura ka gani yarka da kasan ka sa ta makaranta a kai ta a dawo a kai mata provision a kai mata kayan tefane a kai mata komai ba ta aikin komai in ka za ka aurar da ita ga a kaya a cika mata akwati a yi mata gado naira dubu hamsin ko dubu mai can duk baki dai a je a ajiye mata ɗaki wata rana sai ta kwanta ta kasa bacci har gari ya waye saboda duk abin da ta kula da shi abin da gangan jiki zai ji daɗi ne ranta fa yaya ka tsarkace ma yaya kai ma ranta halin kasancewa Allah na cewa ku an fasa kuma ahli yasa duk sa'an da kamar bar yarka ko ɗanka baka nuna masa hanyar Allah ka nuna masa addini abin da zai tsarkake masa zuciyarka ba wallahi ka tashi auren da ita ba gado ba tun daga gandun albasa har ka gama da abbatuwa ba makirar gano kenan ba duk ka je ka sai mata wannan wallahi tallahi baka biya ba ba inda ake kiran da ruwan duk wanda ya kware ba mai kiran martani ba har mai kiran jirgin sama ka dawo wallahi tallahi ba yi komai ba amma in ka nuna mata bin Allah ka hada ta da Allah madaukakin sarki in kana so duk gwalagwalar duniya sauka kawo mata kai abin kirki saboda ka nuna mata hanyar Allah sa'annan ka kawo wannan duniya ta sa mata hannun hagu in ta ga dama ta yi ba a ce kada ka yalwata mu matar ku yanzu ne mu muke cewa a yalwata mu matar da mutane duk sa'an da kai karatu kowa da abin da ke fahimta duk sa'an da kai magana ga shi cewa mu kawo Imam Malik ga Malik ya fada ga shi cewa an ce yanzu ce ba ya kuma ka rasa yaya aka aka fahimci wannan magana Allah kadai shi Allah tare da har Imam al-Bukhari ya kawo shi wa qala Malik wa qala kaza wa qala sa'annan kuma kawo mu sai Imam Malik kansa sa to masalan da muka faɗa Imam Malik yana da al-malik da ji ibnu Ibn Abdul Hakam Ibn Wahab Ibn kaza malaman Malik yana ba za ka ji su sai sai sai da muka karanta su baki muka sassan matsayin kowane almaji matakan su akwai wanda suka jinsa sami da imamu malik akwai wanda babu bayan imamu malik akwai wanda duk baki daya saboda sanin darajar imamu malik to duk tsananin son mazhabi mai kai mazhabi sai dai fada to mu mun ga wa'anda saboda tsananin son mazhabi ya zai muke bar dukiya ce wanda zai zai karantar da fikihun malikiya a bashi kuɗi a bashi albashi saboda tsananin su ba na san fada muku ba bayan littafin fita harami a haratan agawat dab da masallaci a kowar mutum ya rasu mutum ko mutumin Sudan ne ko Ethiopia ko menene su eh, Sudan malikiya ne malikawa ne aka zo ana sayar da littafansa wani mutum yana nan Madina har yanzu wani da ciwo ba Sudan ne da abin nan ɗinsa ya dauki risala aka ce shi kuma risala kana da risala ya cizo nawa yace ifazan lil mazhab zai sayi risala aka ce risala ai kowa na da shi saboda kiyaye mazhabi ai girman mazhabi duk wayannan mun ga mun hulɗa da mun rayu kuma in ba mu karanta fikin maliki menene maliki eh, sai usmanu dan kodiyo ba maliki amma cikin akidar sai ce wa na taqidu wa nu'minu anna kaza kaza haku, har yau ce muna kudurcewa cewa imamu abu hanifa imamu maliku imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbali dukkan su ayyukan ahli sunna ne ala hudan da rabbi abin da muke so shine in ka karanta fikin maliki ka karanta fikin shafi ka karanta kaza kaza ma'ana ka bude sassan ka fahimci menene ake ciki amma ka ga dauko matsala daya in ka yi wannan matsala kuskure ce ya zaka da mutane tare da cewa imamu malik kansa sai da yace in baya na kuka zo kuka ga wata magana da na faɗa sabanin hadisi fal hadisu matsira sahha al hadisu fa huwa ma'ana abinda kake cewa mazhabin malik din nan in ya saba ma hadisi ba mazhabin malik bane ranar lahira malik ya tsaya ba wai mun na hadisi ba wai raina cewa duk muna kan duk matsala aka zo aka tambaye mai wuce cewa malaman ruwa ne ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce to amma dai an saba da rashin zaman lafiya ko menene sai an an kirkira abin da za a kawo kuma a yi duk zai wuce jiya don ba a san kiman zaman lafiya ba a san kiman zaman lafiya duk mas'ala sai mun binciki mai Imam Ahmad ya faɗa mai Imam Malik ya faɗa mai Imam Shafi ya faɗa mai Imam Abu in ka na Imam Malik ya fi rija shi ka ji daɗi bai shi ne mas'ala amma in ga mas'ala ta zo ga abinda har Imam Malik mas'ala tana zuwa almajiran kawai ne suke dab da da shi da suka yi karatu sai sai Ibn al-Qasim ya ce kaza Ibn Wahab ya ce kaza Ibn Abdul Hakam ya ce kaza wani ya ce kaza ba a samu a cikin ba a samu a cikin mazhabi ana samu a cikin mazhabi yasa ba wanda ya taba abin abinda ake son ka sani shine fiqh menene matsayinsa a cikin addini asali ne ko reke ne to akwai asalin da yake koma ga shine ne alkitabu manyan malamai ne aka amince da su da imanin su da rashin son duniyar su da gaskiyar su da son Allah madaukakin sarki yasa matsala ita ta sai ka dauki maganar su su taimaka maka ka iya fahimtar me me Allah da manzon sa amma ba wai ka ɗauke su su zamo na uku Allah da manzon ba wannan ba shi da kyau ko ya duk wanda ya dauke wannan ya yi kuskure ba za ka ɗauke su zamo na uku Allah da manzon sa bane ko alkitabu sunna a'a su taimaka maka ka fahimci ne Allah da manzon sa ma'ana su ba na uku Allah da manzon sa bane ma'ana sun taimaka maka ne maimako akwai abubuwan da suke cikin alkur'ani shiri akwai abubuwan da suke cikin hadisi shiri akwai matsalan da suke bukatar istinbati maimakon ni na bi son zuciyata ko kai ka bi son zuciyarka tun daga abin da maliku ya faɗa menene ya cancanta eh ka ɗauki abin da maliku ya faɗa kada ka je ka ka je ka kawo mutane abin nan amma iya zama daga abin da yake karara Allah ya ce Allah ya ce sai kuma dukkan su haka suka fada imamu shafi imamu abu hanifa haka ya fada imamu malik haka ya fada imamu ahmad bin hanbali haka ya fada imamu shafi haka ya fada kowanne sai ce idza sah al hadithu fa huwa al hadith in na fadi wata magana to ka samu magana ta ta saba manzon hadithin manzon Allah fadribu qawli urdan hadith haka suke fada yace ku dauki magana ta ku yar bakin bayan bazaro قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا الخزاري عن همير الطويل عن انس رضي الله عنه قال يسي آلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا يسي من ظن ألا يا كورة ما تنسى وتا وكانت فكت قدمه يسي ألوكة من ظن ألا يا جسيوني أكفلسا فجلس في ألية له سيزونا أتاكي ساقور فلسة سما فجاء عمر فقال أطلقت نساء يتي كافة ما تنكلي قال لا يتي آآ ولكني آليت منهن شهرا يتي يا كورة شبطني وتا فما كفى تسعا وإشرين لما ذا الله يدونا فأنا أشرين لترى ثم نزل فأنا يسوكا فدخل على نسائه يجي كما ما تنسى ma'ana wata إن تشك أشرين لترى فأنا tara ta cika ko ba ta cika ba in ta babu man aqala ba'irahu ala al-balati aw bab ya ce yace babu da bayanin hukunci mutum ya daura ya daure abin habar hawa sarakumin sa kofar masallaci akan siminti a wurin siminti ba za shi wannan siminti in ka je masallacin da zaga tun daga nesa ayi siminti da siminti ko wayannan abubuwa da su ne mai shayi da ake kira su kuma su ne balad mutum ya daure abar hawarsa ko ya kawo motsa aji ya halarta ko bai halatta ba to wannan abin da ke babu man a aqala ba'irahu ala al-balati aw bil masjidi ne kenan fiki ne to menene dalilin wannan fiki ina aka samo shi shine sai ya ce maka haddathana muslimun قال حدثنا أبو أقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله yanzu za a kawo maka abu daga na je wurin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda sai Jabir ya ce da halan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjida manzon Allah ya shiga masallaci kada haltu ilaihi sai na je wurin manzon Allah ni ma na shiga masallaci wa aqaltu jamala fi nahiyatil balad sai ya daure rakuminsa a kofar masallaci manzon Allah yana gani manzon Allah kuma sunna na tabbata da abin da ya aikata ko ya fada ko ne ko ya tabbata manzo Allah bai ce kai Jabir ba a jiya ba a daura bar hawa anan shine dalilin cewa ya halatta dalilin kuma kenan ai duk da Buhari yake yi kenan fa qultu sai yace haza jamaluka a dan ya tabbatar mana cewa manzon Allah ya san cewa ba shi ko masallaci ya daure kakunan sai ce manzo Allah ga rakuminka ai mun san kissan rakumin ko rakumi ne jabir yake tafiya sai ba ta zo ta kasa ba ta tafiya sai manzo Allah ya zo ya taba ta sai tana tafiya sai manzo Allah ya tsaya shi ba a biya a Madina shi ne da jabir ya iso Madina manzo Allah ya riga shi kashi gari jabir ya zo wata riwaya ya bayyana tafsiri yake ya zo lokacin duha sai shiga sai manzo Allah ya ce kashi kai na ta kunna yake ka daura abar hawarka wata riwaya ma manzo Allah ya ce daura ne dalili kenan na fikin in ba haka ba imamul Bukhari ba wanda ya fi fiqh malamai ba ke irin suka bincika a cikin fiqhu ya kai matuka a cikin hadisi ya kai matuka a cikin tamfiri a cikin lugar arabiya sai suka sallama masa ala tilo sa fatihi ne muhaddis ne mufassir ne lugawi ne haka imamu malik muhaddis ne littafi imamu malik yayi muktasar imamu malik yayi bai taba ganin muktasar ba tsakanin imamu malik da wanda muktasar shekara ɗari na to sa'annan kuma su wanda suka mana littafi Muktasa, da risala da menene ba shi ne kadai littafin su fa wannan sai maka da cikin wayansu mas'aloli in kuma sai mas'al littafi cikin aqida ba je ka karanta ba fa ya za ka yi fa aqida in suka yi littafi cikin mu'aba cikin abubuwa da yawa ba ka karanta ba ya za ka yi fa abin da suke nufi imamu malik da yake imamu Darar hijira sahibul mazhabi wani littafi ne muwaffa menene haddasa na kaza na haddasa اللهم اهدنا فيمن وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم بيس بيس haka ne ko ba